بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a wannan yammaci na tara ga watan rabi'u Sani. hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara 1443 wanda ya daidai da 14 ga watan nuwamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci don da junanmu akan abin da zai amfani mu duniya da lahira dalilin auren sa'idu salih ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure barakallahu lahuma wa barik alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin sauran baya da suke neman irin wannan dama Allah bai azurta su da shi ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musu fitar su samu wannan dama da mazan da mata Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da ɗan adam a ce don su bauta min ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin domin lallai Allah shine mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani Allah maɗaukaki yana cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah yana umartar manzansa kira da amincin Allah su fara tabbata a gadi shi da alayensa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya wa al'ummanka ai kul li ummatika ya Muhammad inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ya taƙaita ne ga ubangiji Allah ubangijin talakai la sharika lahu bayi da abokin tarayya a cikin sallata bayi da abokin tarayya a cikin yankata bayi da abokin tarayya a rayuwata wato ga baki ɗayanta wa bi zalika umirtu da haka aka umarce ni in ta Allah wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya miƙa wuya Allah bayi da abokin tarayya a komai an tambayi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ma hiya al-ibada cikin littafinsa al'ubudiyya wanda asali tambaya ce aka yi masa a cikin majami'u fatawa nasa ne ake nufi bauta sai ya ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinatu minha hawa zahira. in an ce ibada suna ce ga mammiya wacce ta kunshi duk abin da Allah ke son sa ya ƙaunace shi min al na zantuttuka da bawa zai aiwatar wal a'mali da aikace aikace da ɗan adam zai aiwatar al-batinatu minha wa zahira na ɓoye da na fili to idan ka duba aure yana daga cikin aikace aikace wanda ba wa zai ka gani kenan abin ibada ne tunda Allah ya yadda da shi shi sa yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yashkurun yatafakkarun Allah madaukaki ya ce wa min ayatihi daga cikin alamomi da ke nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum Allah ya halitta daga jinsinku ai min anfusikum ai min jinsikum daga jinsinku ɗan adam ka halittar muku yanku shine azwajan sai Allah ce litaskunu ilaiha saboda ku samu natsuwa zuwa gare su ja'ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya ginshiki na zamantakewa na aure soyayya wa rahma da kuma tausayi inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce lallai a cikin wannan tsari akwai ayoyi na ubangiji da mutane masu hankali idan muka duba malamai sun yi istimfafi a cikin wannan aya na nuna haramcin aljani ya auri ɗan adam ko ɗan adam ya auri aljani dalili suka ce ai Allah da ya tashi magana da ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum sai ce ai min jinsikum daga jinsinku kaga jinsin ɗan adam ya sha daban da jinsin wa aljani haka jinsin aljani ya sha daban da jinsin ɗan adam saboda haka babu auratayya tsakanin jinsin guda biyu abu na biyu shine ɗabi'ar ɗan adam ta sha daban da ɗabi'ar aljani shi aljani Allah ya yi yana ganin ɗan adam shi kuma ɗan adam baya ganinsa Allah ya faɗi dangane da kakan aljanu shine iblis إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه shi shiɗan da danginsa aljanu suna kallon mu ta yadda mu ba ma kallonsu to shi kuwa zamantakewa na aure ana cuɗanya ne da juna ta ina za ka yi cuɗanyan da mutumin da baka ganinsa kaga an samu bambanci a wajen jinsi an samu bambanci a wajen mu'amala da juna shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce lallai a wannan tsari na ubangiji akwai ayoyi ga masu tunani aure ibada ce wacce Allah ya tsara ta an fara yin ta ne a aljanna kuma za a karkare ta a aljanna annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ce uskun anta wa zawjuka aljanna kai da iyalanka matarka ku zauna a cikin aljanna kaga auren nan an yi shi ne a ina a aljanna yana nuna mahimmancin aure a rayuwar ɗan adam sa'annan kuma za a ƙarƙare shi ne a aljanna hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ma fil a'zab bi ma'ana a cikin aljanna babu tazuru duk wanda ka gani ya mutu ko da bai taɓa aure ba ba zai shiga aljanna haka kurum ba sai an masa aure dalili kuma na aya sai Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurun ain an aljanna Allah ya ce muka masa aure da hurun ain matan aljanna wanda ba su taɓa taka duniya ba ba su ba sa haila ba sa majina ba sa fitsari ba sa ba haya sa'annan kuma ba sa bacci kuma ba sa gangaɗi Allah subhanahu wata'ala ya halicce su rayuwarsu cutur a cikin aljanna suka yi ta an ajiye su ne ga waɗanda suka bauta wa Allah Allah zai saka musu da mafi kyawun abin da suka yi a duniya shine bayan an shigar da su aljanna a aurar da kurin in zuwa gare su ya nuna wato aure yana da asali annabawa da suka shuɗe Allah ya sanya musu mata da zuriya Allah ce wala kad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya tabbas ji Allah mun aiko da manzanni gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya mun sanya musu mata da kuma shi ne 'ya'yan da za su fito daga jikinsu kaga wannan yana nuna maka muhimmancin aure ta yadda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face an tsara masa mata da zuriya wanda tarihi ya tabbatar da ke yi aure ba daga cikin annabawan Allah Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare sa ne. annabi isa alaihi salatu wassalam shi ne wanda Allah ya ɗaukaka shi ya tafi da shi zuwa gare sa lokacin da wato banu isra'ila suka yunkurin suna so su kashe shi amma annabi zakariya da ya haifi annabi yahya shi ma Allah ya ba shi mata Allah ce wa zakariya'u idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa habna lahu yahya sai Allah ce wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Allah ce wa zakariya'u da annabi zakariya idna da rabbahu a yayin da ya shelanta wa ubangijinsa nida'an khafiya kira na ɓoye na kankan kai cikin dare yana nuna wa ubangiji rauninsa kuma da yana buƙatan Allah ya bashi mataimaki a rayuwarsa rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka kyale ni tilo wa anta khairul warithin kai ne fiyayyen magada Allah ya ce na lahu sai muka amsa wannan kira da ya yi mana wa habna lahu yahya Allah ce muka masa kyautan ta yahya wanda wannan ta yahya duniya ba a taɓa samun yahya a duniya ba shine yahayan farko shine Allah ce lam naj'al lahu min qablu samiya ba mu taɓa sanya masa tafara ba babu mai sunan a duniya shi ne ɗan farko kuma Allah ya sanya masa suna ya haya sai Allah ce wa na lahu zauda nagarta masa iyalinsa ne dalili saboda iyali abokiyar zama ce idan Allah bai nagarta maka iyalinka ba zamantakewar da za su yi na aure ba za ka ji daɗinsa ba sai Allah ya fitar da illa sai ce innahum kaga anan Allah ya fara da annabi Yahaya ne annabi Zakariya to amma da ya zo ƙarshen maganar sai ce innahum lamirin sai koma na jam'i ana maganar annabawa ne annabawan suratul anbiya ne annabawan da Allah ya ambata su zakariya da su yahya da sauransu Allah ya ce kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna rige-rige wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi wa yad'unana suna bautata mana ragaban wa rahaba suna kwaɗayin abin da ke wurinmu na alkhairi da muka tattala da mumini idan ya bautata wa Allah zai samu sakamako na aljanna sai Allah ce wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala anan Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da hikima ya ce wa aslahna lahu zauja muka nagarta masa matarsa hadisi ya inganta imamu ibn majah da imamu tirmidhi da imamu an-nasa'i daga ma'akil bin yasar Allah ya kare yadda a gare sa yace wani mutumi daga cikin sabon manzan Allah sallallahu ya zo wurin manzan Allah ya ce, Ya Rasulallah, a sabbin ra’atan za ta mansabin wa jamalin, walakin na halatalit, ba a ta zauwaju ha, ƙalala, sun ja a marratan saniyatan, ƙala lahun Nabi sallallahu Alaihi wasallam, la, suma ma ja مرة ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة شين سبب ورود الحديث wani sahabi ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ya ma'aikin Allah ya samu kyakkyawan mace ma'abuciya dangantaka amma matsalar ta ta haihuwa shin zan iya aurenta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce a'a sai ya zo a karo da biyu ya ƙara maimaita tambayar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa a'a ya ƙara maimaita maganan a karo na uku kasan idan ɗan adam na san abu sai ya dinga maimaitawa saboda gani ko zai samu ne zai samu mafita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi sai ce tazawwaju alwaluda alwadud ku auri matan da ke haihuwa kuma kuna ƙaunansu suna ku saboda innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lallai wa'anda suka yi imani suka yi nagartattun ayyuka Allah yakan sanya ƙauna tsakaninsu mata da miji ke shine hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim ya yace masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka masalil jasad إذا اشتكى منه عضو تداء له سائر الجسد بالسهر والهمة أنت مؤمني أوجن كونا بجونا توسسا وجونا توسيا وجونا مثل الجسد أمرت مترجكيني إذا اشتكى منه عضو إذا وتبقى تكامد تشيو tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma sauran gangan jikin zai ɗauka na ciwo da kuma gajiya zai zai lulluɗe duka sauran jiki to kaga anan matar mutum tamkar wata gaba ne daga jikinka ina fata an gane a wannan ayar min kum, malamai suna istifaɗi cewa ana fitar da matarka daga ƙashin haƙarƙarinka kamar yadda annabi adam Allah ya yi masa matarsa hawa'u to duk wanda za a samu mata to sai an ya fici wani abu daga cikin ƙashin haƙarƙarinsa a ta kuɗa shi da na matarsa to shi sa a nan sai Allah maɗaukaki an za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ku auri matan da kuna ƙaunansu suna ƙaunanku kuma suna haihuwa saboda ni zan yi tutiya da yawanku a gaban Allah wato bi ma'ana kun fi sauran al'umma yawa a matsayin mabiyana. Kun ga anan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi wata hikima bayan wa'annan nasoshi. Aure ba kowace irin mace ake aura ba akwai hadisi na imamu tirmidhi duk da yake malaman hadisi sun taɓa ingancin hadisin sai dai ma'anar hadisin bai ci karo da zahirin nususu na shari'a ba Shi ne yake cewa iyakun wa khadira'ud diman a hirɗinku da kore mai ɗauke ido qalu wa mal khadira'u diman ya rasulullah suka ce me kake nufi da kore mai ɗauke ido ya ma'aikin Allah sai ce almar'atul hasana'u fi man ba'isu kyakkyawan mace da mummunan tarbiyya ka ga in ta ganta ana da ɗauke ido ko wanda shi ne malam bahaushe ya karin magana ya ce kyan ɗan maciji ko don kyau akwai kyau amma idan ka raɗe shi za ka sha ne tsara ko maciji kenan haka kenan duk macen da duk kyawun cikin ba da tarbiyya za ka wahala da ita ta gabata cikin lissafin da mazala ce aure. shi ne wancan hadisi da yake ce Tun تنكح المرأة لأربع أنا أورا كامة bai ce قداه كذا بيتي ba. Jumla ce خبرية ina fata an gane yana ba da labari ana aure suwa kenan mabniyatun alal majhul waye ke yin haka mutane ga magarin mutane li jamaliha suna auren mace dan kyawunta wali hasabiha suna auren mu ce dangan da ai yar wane ne ko ai yana auren wali maliha kuma ana auren mace don dukiyarta sannan sai ce wali ha, kuma ana aurenta don addininta sai ce fasfar bi dini karibaci ma'abuciya addini kaga umarni ne karibat ya daka hannayenka za su yi albarka kaga anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗa namiji in zai yi aure kada kyan mace ya ruɗe ka ka aure mace don kyawu kada dangantakan mace ya ruɗe ka ka je ka auri mace saboda babanta wane ne ko dan wato danginta sun fito daga babban gida ko babanta shugaban ƙasa ko gwamna ko his excellency ko his uh, distinguished ko honorable kowa ne a'a sai ya ce kuma fasfar bai za ta gini ribaci ma'abuciya addini sai ce hannayenka za su yi albarka Ta ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗi sai in zaka aure mace ka aure me ma'abuciya addini ina fata an gani. kaga nan doka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baka kuma gashi a can ya hana ka ka faɗa kan kyamata kyakkyawa ka ce shi kake so kamar yadda yau gayu za ka ga saurayi zai ce shi fa yana son kala doguwa fara a pointed nose gafi mai dimpu sannan kuma mai kaza mai biri kaza kaga duk nan yana faɗin wato ausaf ne siffofi da shi yake so ba yanzu yana maganan mai addini ba ku kaga a nan manzo Allah ce karibaci ma'abuciya addini me ake nufi da mace ma'abuciya addini shine mace da zaka ce mata Allah ya ce ta bi Allah ya ce ta kada ki kaza waye ce kada in yi Allah yi kaza waye ce in yi Allah za ta bi to wannan tana da cikin ma'abuciya addini ina fata an gane ba wai ana maganar mace mai tarin ilimi ba saboda idan tana da tarin ilimin kuma ba ta aiki da shi ba ta cika cikin matar da magana ce fasfar bi za din ba saboda za din ita ce wacce take a wamirin lahi wa rasuli tana miƙa wuya watan tanqadu ila ta'atin lahi wa rasuli tana miƙa wuya zuwa ga biyayya ga Allah da manzansa duk abin da ka ce mata Allah ya ce za ta bi duk abin da ka ce mata manzo Allah ce za ta bi kuma za ta ajjana ta to wannan ma abukiya addini kenan ko da ba ta da ilimin amma in duk ka ce mata doka ne na Allah tana bi to wannan tana cikin abukiya addini amma in tana da ilimin kuma tana bin abin da ilimin ke karantarwa nurun ala nurin amma idan tana da tsarin ilimin amma ba ta bin wannan to bai zama ba ta cikin wanda mazala ce ka nema fasfar bai za ta ba ina fata an gane idan ka ce a'a a karatunta a'a ai saboda akwai mu'amala a babin addini kuma a zamantakewa kaga akwai addini akwai kuma mu'amala akwai mu'ashara zaujiya mu'amalar da za ku yi da juna wannan kyakkyawar mu'amalar shi ne zai awata zamantakewar a zauna lafiya shi sa hadisin na na aishatu wanda imamu tirmidhi da imamu amir sun rawaito sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da yayi umarni sai yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda ya zo neman ɗiyarku da aure kuka yarda da ɗabi'unsa da kuma addininsa ka zama zala abu guda biyu haka an gane sai mazala ce ce fa zawwijuhu to ku auren masa da ɗiyarku in la taf'alu in kuka ƙi auren masa da ɗiyarku kun fitina fil ardi wa fasadun arid zai zama fitina a doron ƙasa da ɓarna mai ɗimbin yawa a nan maza Allah ya ba mu ka'ida duk lokacin da aka zo neman da a wato aka zo neman diyarka da aure ga ababen da ake so ka duba a namiji na farko dai al musulmi ne kaga ɗaya kenan saboda wanda ba musulmi ba ba aure tsakaninsa da wanda ke musulma saboda Allah ya ce lahun na hillun lahu wa ya hum na lahun mata musulmai ba sa halatta ga wanda ba musulmi ba ya aure su haka kuma wanda ba musulmi ba baya halatta ya auri ya mace musulma kuma ko da an aurar da su gane cewa ba aure bane zaman zan ake inda Allah ya haramta an gane daga kenan al-islamu abu na biyu shine al-aqidatu sahiha ya zama na cewa aqidarsa nagartacciya ce yana da aƙida safiya yana bisa aƙidatu ahli sunnati wal jama'a ala fahmi Salafis salih ina fata an gane wanda shine abu da biyu saboda shine hadisin nan na nana Aisha to yayi ishara idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman iyakku da aure kuka yadda da addinin sa kaga ba za ka ba dan bid'a ɗaya ba saboda me saboda baka yi da addinin da yake ba an gane ba za ta ba ɗan shi'a biya ba me dalili da me ba ka yadda da aƙidarsa ba haka sauran duka aƙidun wanda ke kan wato ikwananci ne ina fata an gane ko mutazilanci ne ina fata an gane ko jahamiyanci yake a kai da sauran akidu gurɓatattu dukkansu sai ka ɗaura su akan wannan wato lissafin saboda ba a yadda da aƙida da to ba za a bashi shi ba ne sun da Allah ya ba ka ka'ida ka yadda da addininsa a ga wannan kenan musulmi ne kaga kwalifai na farko kenan na biyu ya kasance yana da aƙida kyakkyawa saboda yana kan aƙidan alisunna sunna wal jama'a ala fahmi salafus salih kaga wannan na biyu kenan kaga ya cika na biyu ko to sura na ne na uku na uku shine wa khuluquhu dabi'unsa wato yana da kyawawan ɗabi'u saboda ana so a nuna maka aure ba ibada kai bane akwai babun mu'amala a cikinsa in kuwa ba a cika wa annan shari'an ba kowa za ka je na wayo kash wayo a kowane ɓangare saboda haka yana da kyawawan ɗabi'u abinda ake nufi kyawawan ɗabi'unsa sun lullike munanan ba a ganin saboda babu wanda da mummunan ɗabi'a sai dai kyawawan yakan danne munanan ba a ganin kaga wannan a ya cika shar'i na nawa na uku kenan yana da kyawawan ɗabi'u bi ma'ana duk wanda ya mu'amalance shi baya cewa wayo baya cewa kashi baya cewa Allah wajarwa ne baya cewa turkawa ne sai dai ce kai wani sabbarka wani masha Allah mutum ne wani kaza to wannan shine abin da ake nufi da mu'amala kaga sharadi na uku kenan sharadi na hudu shine yana da koshin lafiya abin nufi idan aka yi zamantakewa na aure zai biya mata bukata ta aure to wannan shi ma sharaɗi ne mai dalili saboda hadisin bukari da musulun, da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar shabab ya ku tarin matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da ba'a bai aure ne kalman ba'a sai malaman musulunci suka tsara wa juna ilimi wasu suka ce alba'atu ƙudaratu alƙudara alal jima' suka ce iko da zai iya ebe mata cewa na zamantakewa na aure wasu kuma suka ce alba'atu ƙudara alal infaq iko a ciyarwa al-muhaqqiqun irin su ibnu taymiya ba suka zo kan wannan sai suka ce ai kalmar ba'a kalma ce mushtaraka me ake nufi da kalma mushtaraka kalma ce yare ne na malaman usulul fiqh kalma ɗaya tana ɗaukar ma'ana sama da guda ɗaya suka ce to daman ka'ida a wajen malaman usul idan an samu irin wannan kalma guda ɗaya tana ɗaukar ma'ana sama da guda ɗaya kuma kowanne bai ci karo ba za a kafa hujja da shi kuma a haɗa shi dukansu sai a fassara shi da shi wa'ancan da suka ke kudura alal jima suka ce na farko wannan yana daga cikin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wancan sahabin da ya ce ya samu mata kyakkyawa mai gangantaka amma ba ta haihuwa to in babu haihuwa a gane ba a dace da sirrin zamantakewa na aure ba amma ne sai suka ce a nan kujera alal jima'a ya shiga amince wannan wa'ancan kuma da suka fassara shi akan kudura alal infaq sai suka kafa hujja da wato hadisin Fatima binti Qais lokacin da ta gama ita mutane biyu suka fito nemanta da aure suka ce na farko muawiya na biyu abu jaham sai ka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce kin samu manema a ce eh, mutane biyu muawiya da abu jaham sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma abu jaham fa innahu la yad'u asahu an zahari mara'atihi kin ga abu jaham baya ɗauke sandansa a bayan matarsa da rana mutum ne mai yawan duka wa amma muawiya fa hu la mala lahu shi kuwa muawiya talaka ne ba yi da sana'a fa an kihil usama je ki auri usama sai suka fitar da a anan kaga hadisin nan ya bamu ka'ida ta hudu na farko ne kaga kyakkyawan mu'amala mummunan mu'amala ya sa manzo Allah ce kada aure shi to saboda yana ne yana duka shine Abuja Jahl kaga mu'amala ya shigo kenan ko manzo Allah ya hana kada a auri wani saboda yana duka na biyu shi kuma wancan bayi da sana'a bayi da kuɗin da zai ɗauki ɗoyiniya tun da zamantakewa na aure akwai ne akwai ko akwai mu'ashara zaujiya wannan dalili mazala ce katta ta auri usa'a muawiya amma ta je ta auri usama ba ta so amma da ta bi sai kuma Allah ya sa albarka a cikin auren kaga sai malamai suka ce kenan ya nuna idan mutum ba yi da mu'amala ba za a aure shi ba kaga wa khuluquhu kenan ko A na nawa kenan na uku amince wannan abu na hudu a ciki kaga al-qudra ala al-infaq iko da zai iya cirewa bi ma'ana yana da sana'a ba sharadi bane a sai sai mutum yana da babban aiki yana karban kuɗi maƙudai abinda ake nufi idan ya aure ta zai iya ciyar da ita ina ba ta zai iya tafatar da ita zai iya ɗaukar ɗawainiyar gwargwado na zamantakewa na aure shine ake nufi da kudura alal infaq wato iko a wajen ciyarwa amma mutumin da ba ba CDD ba da baya aikin sisi za a shi mata ba ta dalilin nan wannan shine sharadi na nawa na hudu ko cewa ba za a bashi mata ba a wannan dalili An fahimci wannan ba za a bashi mata ba saboda ne ba yi da iko a wajen ciyar da matarsa sharaɗi na biyar shine bayi da lafiya an gane bayi da lafiya sannan kuma bayi da sana'ar da zai iya ɗaukar tsawainiyar matarsa kaga wa'annan sharuɗan guda biyar na farko musulunci na biyu shine aƙida kyakkyawa na uku ya zamana cewa yana da kyakkyawar mu'amala na hudu ya zamana cewa yana iya ciyar da iyalinsa sa'an na biyar ya zama na cewa yana da lafiya da zai iya ɗauke mata zamantakewa na aure ne cewarta na zamantakewa na aure kaga wa'annan sharɗai guda biyar duk wanda bai cika shi ba baya cancanta a bashi mata ta kuma buƙatar sanin wannan karatu da mutane da yawa ba shi ake dubawa ba ina ba ta an gane yanzu duk mutumin da ya zo neman diyarku da aure wa'annan su ne sharɗan da aka ce ku duba aka ita ma mace idan an zo nemanta da aure abu ɗaya ne kawai ba za a duba ba a ciki ne kudura alal infa ne kawai za ka cire a cikin ƙa'idan maza aga na farko al-islam na biyu al-aqidatu sahiha na uku shine ne khuluq mu'amalat sannan na hudu shine ne kudura alal infaq na biyar kudura alal jima to in mace ce na farko abin da ake dubawa shine al-muslima shine na farko wani zai iya cewa to ah bayan Allah ya halatta mana auren alal kitabi sai mu ce eh illa guda ɗaya ne Allah ya bada a ciki saboda an san miji الرجال قوامون على النساء سنة يو mata. saboda in akwai ƙauna za ka iya janta ta musulunta Dan shi ne sirrin da ya sa aka baka wannan dama amma in ba za a samu wannan manufa ba ba ya halatta ka aure ta an gane fitu shi sa dole ya zama na cewa musulma an gane da biyu kuma ya zama na cewa tana da aƙira kyakkyawa shi wannan saboda wani zai iya ce a ah, to ai zan yi. a an kwali na jan hula ina fata an gane dan kwali yakan ja hula wanda galibi da an san hula kan ja dan kwali amma wani lokaci dan kwalin na jan hula kuma za a samu matsala an gane saboda haka a kiyaye na uku shine ya zamana cewa tana da kyakkyawar mu'amala ita ma saboda ai ba da addinin ta kaɗi za ka zauna ba a kai mu'amala kaga addini alaƙa ce da ubangijinta don dokar Allah ko bin karantar manza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan janibin kenan eh janibin kuma janibul khuluq babu mu'amala yaya take mu'amala kaga anan sanin kimar miji girmama miji ɗaukar koyiniyar miji Sa'an nan kuma mu'amalar da za ta yi da mijinta da kuma ɗan uwan miji saboda bayan da za a yi mace ta aure ka ta ce ba ruwanta da kuma ka an gane ba zai yiwu ba saboda mu'amala ce za a yi da daɗi ko ba daɗi dole za a yi mu'amala saboda an ɗauko shi daga wani gida za ki shigo wani gida kuma dole za ki mu'amala dangin wannan miji kaga babu mu'amala ke to dole sai an samu wannan tana da kyakkyawan a ah, mu'amala sannan abu na hudu shine lafiya a sihatu ana da lafiya saboda ka'ida ne ba a auren majibu ba. ina fata an gane ko kuma makuruna wadda gabanta ya shafe ta ga ai ba mace bace ke an gane ko kuma wanda wani kaho ke fito mata a al'aura lokaci bayan lokaci kaga dole sai an sanar da shi mijin shi ma sai an sanar da shi haka in tana da aljanu sai an gaya masa wani yarinyar nan kai za ka aura duk tana da iskokai saboda me kada wata rana yana zuwa ya ce kaza wani abu ya faru kaga za a samu matsala dole sai an gaya masa shine ƙa'idar bayyani fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaka wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in kadaba wa kadama muhiqqa barakatu bai'ihima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yace masu kasuwanci guda biyu suna da zabi matakan ba su rabu da juna ba fa in sadaqa suka yi gaskiya wa bayyana suka yi bayanin duk wani aibi da ke ciki Buri lahu ma fi bai'ihima wannan kasuwancin da aka kulla Allah sai sa albarka shi da ya aura shi da ya siya shi da ya siya duka sai Allah sa musu albarka to malamai sun gina wannan ne kan babin al'uqud kuma al'uqud az-zawaj ya shiga cikin sa ina fata an gane harka da kasuwanci saboda haka aure kaman kasuwanci ne aiko saboda haka shi ma ya shiga wannan babin a babin mu'amala saboda haka sai a ce mai kaga yarinyar nan tana da matsala ne matsalar ta gaskiya ana da iskofi amma gaskiya ba kasafi yake tashi ba sai a daɗe sai in ranta ya ɓaci ne ake ganin wani abu amma lafiya lau kaga in ya amince zai aure ta sai aure ta ya san cewa tana da wannan illa an gane sai Allah ya sa albarka a cikin zamantakewa na aure wa in katama wa in kazaba wa katama in suka yi kariya kaga hatta samari masu aure suna ƙarya wajen neman aure Allah na cire albarkar shi sa za ka ga wani bayan sati ɗaya sai ka an sake ta ko da ji daɗin zamantakewar ba saboda ne ba mantin farko ba a ba hanyar da ta dace ba wa kaza ba suka yi ƙarya wa ma suka ɓoye aibin da ke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muhiqqat barakatu bai'ihima albarkan da ke cikin wannan kasuwancin ko haɗakan sai Allah ya shafe shi to haka shi ma zamantakewa na aure idan uba ya yi gaskiya a musulunci a ƙa'ida idan aka wa da mutum mata ba a nuna mai cewa tana da iskokai ba tana da wani rashin lafiya ya zo daga baya ya zo ya bayyana gare shi to yana da zaɓi lahu gaskiya yana da zaɓi in ya ga dama ya haƙura da ita ya neman mata magani in ya ga dama ya dawo da ita gidansu kuma babanta zai biya shi abin da ya shi a ka'idan shari'a kenan ba a ka'idan mu mu'amalar mu ta yau da gobe da muke yi ba ko amma a ka'ida a shari'a dole sai ya biya duk abin da ya kashe sai ya biya saboda kuma ya yaudare shi bai gaya mai gaskiya ba to kun ga wannan yana daga cikin matashi yadda ya kamata a ce mun san su a wajen wato neman aure idan muka sani da mazanmu da matan mu insha Allah ba za mu samu matsala ba kaga wani lokaci iyaye sukan yi gaggawa saboda yarinya kila ta dade ba ta samu miji ba mutum na fitowa ba tare da an duba wa'annan sharuɗa ba sai a yi ɓaya-ɓaya aurar da ita ana aurar da ita ce wani abu da bayyana bayan haka sai a dawo ana cewa ba an sani da an sani shi sa ka'idar shari'a duk wanda ya bi shi ba zai yi nadama ba ina fata an gane saboda haka duk wanda ya bi karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ta nadama a cikin tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umman sa ba kaga a babu mu'amala dole wata rana za a kafa wa juna tsakanin baki da harshe ma akan samu sabani balle mutum da mutum ɗan uwa wannan kuma tarbiyyar ko ba ɗaya bane babanka daban babanka daban tarbiyyar da babanka baka ya sha daban da tarbiyyar da baban ta ya bata ina fata an gane kaga wannan za ku zo ku zauna ku yi rayuwa a waje ɗaya kaga dole yana buƙatar sai an zama masu haƙuri shi sa ibnu taymiya yake faɗi a cikin littafinsa ta shar'iyya istinbati yayi akan faɗin Allah madaukaki wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatin yuqinun Allah ya ce mun sanya annabawa suka zama jagorori da al'ummansu a yayin da suka yi haƙuri sun kasance da ayoyinmu suna samun cewa, sai istinbati sai ce bisabri wal yaqin yunalu imama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci to dole kai miji sai ka zama mai haƙuri da kuma hangen nesa saboda mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiti ga mata na alkhairi fa innahunna khuliqna min dil'i an halice su ne daga kashin hakar kari kuma kashin hakar karin da ka halice su mafi karkasan jikin kashin hakar karin a alahu inda yafi ko ina karkacewa haka aka halice su shi sa manzo Allah ce in istamta'ta biha istanta'ata wa biha iwajun in zaka ji daɗi da ita sai dai ka ji daɗi da ita a karkacin da take lan tastaqima ilaika abada ba za ta taɓa yi gare ka yanda Allah yake namiji mai tunani a ce matarka haka za ta zama ba an gane kaga wannan yana nuna maka shimfiɗa ne a matsayin ka na namiji dole sai wa'ansu abubuwan sai ka kai hankalin nesa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun samu rashin jituwa da matarsa nana aishatu ku duba na na aishatu sai na bakar ya shigo gidan sai tar da su sai mazala ce waye zai fara bada bayani tsakanin ni da ita sai sai na bakar ya ce kai ne za ka fara magana ya ma'aikin Allah na na shi kada kai ta kalli manzala ta ce amma za ka faɗi ka faɗi gaskiya Ba ganin ne ake so a nuna maka alaƙa ce tsakanin mata da miji sai sai na baka yace Maza Allah kike tsaya wannan magana Allah sai ya huta da duka sai maza Allah ce ya haƙuri kale ta tafi za mu warware bayan kwana biyu da ya shigo sai ya da su ana wasa da dariya sai ce ya ma'aikin Allah Yadda aka sani a cikin wancan faɗan, aka sani a cikin wannan nishaɗin da ake na jin daɗi kaga wanda yana so ya nuna maka dole wata rana sai an samu me sai an samu saɓani tsakaninku da juna saboda kai ba mala'ika bane ita ma ba mala'ika ba ce. wani yana nuna maka wato mu'amala idan akwai kyakkyawan mu'amala za a yi tsakanin amma ta yi hanyar da ta dace tunda shari'a ta ba ta dama in ta yi ba daidai ba kallar da ita wallati ta na nushuzahunna fa'izuhunna in a المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا التي matar da. a kangare maka kai mata wa'azi matan mata kala kala ne akwai macen da kana mata wa'azi za ta yi la'asar za ka ga jikinta ya mutu ta yi saduda ta miƙa wuya to wannan duk lokacin da sai ba daidai ba wa'azi za ka dinga mata akwai kuma matar da duk wa'azin da za ka yi mata har da izgilanci za ta fara za ta fara um a shekh a shekh sannuwa ne za ta fara maka izgilanci to ita wannan za ka ga ba wa'azi ba ne ke mata ita kuma kila a ɗabi'arta abin da ke mata shine a ƙaurace mata ina ta an gane shi ne sai man zala ce wala hajir, illa fil bait ka ƙaurace mata sai a daki za ka iya ƙaurace mata cikin abincinta za ka iya ƙaurace mata ka ki kusantanta gina kwana da ita a kan gado ɗaya ina ta an gane idan ka fada cikin irin wa'annan matan shi kenan duk lokacin da ta tangare sai kai mata haka don ka feta ta kamar shi ne sirrin akwai kuma wanda duk abin da za ka yi mata in ba taɓa ta aka yi ba wallahi ba za ta bari ba Allah ne halice su kuma shi ya bada wannan tsari ina fata an gane kamar yadda wani bawan Allah ya ce ya zo ya ce min ya mata nasiya in ya fara mata nasiya sai su ce in hmm, sannan a kara maka Allah wa Sheikh Mahmud Gumi wai tana mai injilanci sai na ce to ka ƙaurace mata ya ce ya ƙaurace mata sai ta ce daga nan har shekara mu je zuwa ba za ba ta abinci ita ina ruwanta ga sai na ce to na ce ka san za ka yi sai ce min a'a na ce to ka taɓa ta idan ka taɓa ta ka kira ta ka ce ta zo tana zuwa an sa mata hannu amma ba naushi za ka yi mata ba eh kada ka je ka zuwa musu bayaniya ka ce malam ne ba su da fatawar sai na ce ka dan nemo dorina baki daya ka shafa mata zaitun ke laushi sai ka kira ta ka ce wacce zo na miki nasiha kin min izgilanci na daina cin abincinki kin je eh, kina ta kin ce ba ruwanki ya kike so in yi da ke na ce idan ta fara maka ihu sai ka mata zuga guda ɗaya ko biyu ko uku za ta iba da gudu mana yana kiranta yace haka yi. yana mata haka din nan da ta iza ta ruga da gudu ta ce duka to ya hakuri me kake zo in maka ce Allah ya yi gaskiya tunda Allah ce Buhun, hadake su amma dukar da ba zai ji mata ciwo ba ta ji zafin duka. amma ne duk da haka manzo ce ba fatiyayyen ku bane ne yawan duka ina ba ta gane saboda matan madina mazan madina in suna magana matan su ba ta su shiru suke yi da sai mutanen maka suka yi hijira zuwa madina in miji na magana ba ma sai ta tanka tanka shi sai matan madina su sai suka dauka in miji ya fara magana sai ta tanka shi sai suka kasa hakuri sai suka dake suka sun dauko wani ɗabi'a da ba ɗabi'a su bane mata sama da arba'in suka zo gaban manzo Allah suka kawo korafi mazajin su duk sun tuba ne shi maza Allah ya tara sahabbansa ya ce ba fiyayyen ku bane matanku sun kawo karanku cewa kuna duka shi sa maza Allah ce khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli fiyayyen shine wanda fi da mu'amala da matarsa kuma ni din nan na fi kowa a cikin ku da mu'amala da matana da iyalaina kaga wannan yana so ya nuna mata, babu mu'amala ko a babu ibadat Allah azumi da sauransu wannan wani babi ne zaman kansa babin kuma mu'amala cuɗani in cuɗata mu'amala da za a zauna da juna tsakanin mata da miji to kaga in abu wa'annan dokoki da yawa za a yi asara a zamantakewa na aure wanda shi ne yau kake gani kake fuskanta ba mazan ba ba matan ba ina fata an gane to muna kyautata zaton ango tana sauraron mu zai zama na cewa za ka yi kyakkyawan mu'amala da matarka kuma dole sai ka kai hankalinka nesa kaga kana da kuruciya amma kada wata rana ta ce sake ni tana ta kuma kawai ka ce to an baki a ba ba a musu haka sai ka ce to ya kuri sake ni sake min rigana in ta ce sai ka kaza sai ka ɗauko takarda sai ka rubuta i love you sai ka miƙa mata haka shi kenan haka za ta yi dariya haka yanzu ka hutar da zuciyarta saboda haka su mata sai an zauna da kyakkyawan mu'amala da su ba a cewa a ita ta nema burin ba ta mana ba shi kenan ba a'a saboda hankalinsa ragagge ne ita za ta gama wannan kuma ta za ta yi ta kuka ta ce kaza kaza a'a kyakkyawan mu'amala shine sai ka kai hankali nesa mu'amalar da kuka yi kafin aure fa ba shi ne mu'amala haka ce ka gama gano ka in shekarun ka goma ne Allah baka gama sanin ta ba sai ta yanzu ne aka fara sanin wace ce ita sa'annan kuma ita ya mace tana da wani abin da ake tarbiyyar da ita abin da ka daura ta da shi yanzu da shi haka za ta tafi da kai har zuwa ranar da Allah zai raba ku shine mutuwa wanda ban fata wannan aure mutuwa ce kadai ka raba ku ka da iyalanka Allah ya sanya albarka barakallahu lakum wa barik alaikum wa jama'a bainakum fi khairin fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la wa atubu dama in akwai tambaya sai mu ta sai kuma insha ya mana نعم نعم دكا دكا ما تبدا ذا متين اوراء الدنيا اي شيني حديث آه، آه، عمرو بن العاص الامام مسلم يرويته يقول قدر الله مقادير الخلائق وفي روايه قدر الله مقادير الخلق Kabla قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء Allah ya tsara tsarin halittunsa tun kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin Allah ya tsara komai a duniya ina fata an gane kaga wannan ruwaya Imam Muslim sai kuma hadisin da ya ƙara fito da maganar fili shine hadisin Abu dan Samit da Imam Tirmidhi da imamin Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito yace awwalu ma khalaqa Allahu al farkon abin da Allah ya halitta shi alqalami fa qala lahu uktub sai Allah ce wa alqalami rubuta fa qala alqalamu madha aktub ya rab alqalami ya ce me kake so in rubuta ya Allah Allah ce uktub ma huwa ka'irun ila qiyam as-sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da baka umarni ni ubangiji har zuwa ranar tashin kiyama fajar alqalamu yaktubu ma huwa ka'irun ila qiyam as-sa'a sai alqalami ya dinga rubuta ababen da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama kaga shine sirrin Atil aqlam wa jaffati shuhub alƙalimman da aka rubuta ababen da zai faru duka an ɗaga shi kuma kullayen da aka rubuta dokokin duk ya bushe kaga kafin mutum ya zo duniya ranar da cika ce kwana ɗari da ashirin a cikin babarsa shine hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin bukhari da muslim da ashabu sunan sai ce bi katmi malihi wa rizqihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'idun duk rayuwarsa shine malaman tauhidi suke kira takdirul umri tsari na rayuwar mutum an gama tsara shi saboda haka duka wannan an rubuta shi a lauhil mahfuz shine abin da ke tsaruwa ina fata an gane na'am na gani shi kenan wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayk